بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka wannan asubahi ta alhamis ta kuma 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 22 ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya yau za mu yi karatu ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi bayan da ajiya maka karatu kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakar fidda kai daga cikin littafin bulugul marab na ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai ibn hajarin ya ce babu salatul idain babin da zai bayani kan abin da ya shafi kwace-kwacen sallar idi guda biyu idin karamar sallah da idin babbar sallah kwace su iri ɗaya ne na sallar shi ya sa malam sai ya haɗa su kuma kaga idin karamar sallah shine muke dab da isa shi yau muna azumi 27 gobe da takwas gb da tara hakan wata ya yi nusan gb ya zama an kammala azumi in kuma wata ya cika shekaran gb ya zama shine cikon talatin sai ya kawo hadisin farko ya ce an aisha ta radiyallahu ta'ala an aisha ta radiyallahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الفطر يوم يفطر الناس yau mai يضحي nasu rawahu turmuzi hadisi daga aisha radiyallahu ta'ala anha as-siddiqatu bintu siddiq take cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alfituru karamar sallah yau mai fitirin nasu ita ce ranar da mutane suke bukukuwan karamar sallah karamar sallah ranar da ake karamar sallah duk ranar da aka ce gobe ita ce karamar sallah to ita ce ranar karamar sallah wal ranar babban sallah mai yudhin nasu ita ce ranar da mutane suke yanka layyansu ita ce ranar sallah kun ga abin da muka ambata ranar da muke buɗe karatun karatu akan hukunce hukuncen azumi cewar bukukuwan azumi ɗaban nan ɗaukan azumi ba ajiye shi hannun ɗaiɗaikun mutane ba sai aka ajiye shi hannun jagororin al'umma su ne za su ce an ga wata sai a tashi da azumi to ku haka za su ce an ga wata sai a ajiye azumi ina fata mun fahimci wannan da ke mun yi magana a lokacin nan da azumi da hajji ba a sanya shi a hannun ɗaiɗaikun mutane bai zamana in ka gana maka ce gobe za ka yi arfa ko kuma in ka gana maka ce arfa ka jibi ci wani kuma ya ce arfa shi yau ce ba haka aka ajiye shi ba saboda haka lokacin da aka sanar da cewar ita ce ranar karamar sallah to ita ce ranar karamar sallah lokacin da aka sanar da ita ce ranar babbar sallah ita ce ranar babban sallah haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani abi umair bin anas bin malik radiyallahu anhuma an umumati lahu min as-sahaba anna rakban ja'u shahidu annahum ra'aw al-hilala bil ams fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yuftiru wa idha asbahu an yaghdu ila musallahu rawahu ahmad wa abu daud وهذا لفظ وإسناده صحيح wani abi umair an karbo wani hadisi daga abu umair baban umair kenan shi ko baban umair shine ibn anas ɗani na anas ibn malik allah ta'ala ya kara wa anas da baban shi allah ya kara musu yadda ya ci an umumatin lahu ya samu wani hadisi ne daga wasu bafanninsa wasu bafanninsa ko gwaggwanninsa mina sahaba daga cikin sahabbai samu daga gwaggwanninsa cikin sahabbai abinda hadisin yake dauke da shi ne anna rakban lalle wasu mahaya wasu karauka wasu ayari wasu matafiya ja'u sun zo birnin madina fashahidu sai suka shaida da cewar annahum ra'aul hilala bil ams cewar sufa jiya sun ga watan shawwal kuma gashi yanzu garin madina an tashi da azumi ina fatan kuma ya ci magana gashi an tashi da azumi an tashi da azumi lura da cewar jiya an nemi wata ba a gani ba tun da je 29 an nemi wata ba a gani ba saboda haka tun da an nemi wata ba a gani ba suna ita ce a cika watan na rabadon ne zama 30 saboda haka yau ana azumin 30 ne kawai sai ga wasu matafiya suka tabbatar da cewa su faje sun ga wata fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yuftiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutanen madina da kowa ya ajiye azuminsa a lokacin kowa ya ajiye azuminsa a lokacin kaga labarin ganin wata ya zo ne fa da rana rana ta daga labarin ganin wata ya zo to tunda labarin ganin wata ya zo sannan kuma kenan yanzu wannan safiya safiya ce ta sallah ranar sallah kuma ba a azumi ranar sallah ya ce kowa ya ajiye azuminsa wai za a subahu idan gari ya waye an ya gadu ila musallahu kowa ya wuce masallacin idi kunga ke ne ya nuna zuwan sallar zuwan labarin ganin watan ya zo ne da rana sosai ba wai da hantsi ba da hantsi ne da a lokacin za a wuce masallacin idi to amma idan lokaci ya wuce ya kusa zawali labarin ganin wata ya zo to sallah sai gobe sallar idi sai gobe amma dai dole ne mutum ya ajiye azuminsa a ranar shi sa ya umarce su da kowa ya ajiye azuminsa domin an ga watan nitin jiya وعن أنس وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا أنكر بونا حديثي دقاء أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك يتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكي الله سيرا دا أمين الله ستبت أغريش يا كسنشي لا يغدو يوم الفطري baya yin asubanci zuwa masallacin idi a ranar ƙaramar sallah hatta yi a kula ta har sai ya ci waɗansu dabinai kuna da kyau har sai ya ci waɗansu dabinai imam al-bukhari akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wani hadisi wa fi riwayati mu'allaqa a wata ruwa da ke cikin sahih bukhari da ba a kawo mata isnadi ba amma imam ahmad ibn hanbal ya samu mata ya ambaci isnadin nata yace wa a afradan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin dabinai din ne ɗaiɗai ba biyu yake haɗawa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana karantar da mu kenan idan duk ranar ƙaramar sallah kafin mutum ya tafi masallacin idi zai ci abinci abin da aka fi so ya ci shine dabino kuna ji da kyau mutum zai ci abin da aka fi so ya ci shine dabino kafin ya tafi ba wai a can ne zai sai da biyu na masallaci idi yana ci ba in ba an a can ne ya isa masallaci idi bai ci abinci ba ina fata mun gano wannan da kyau saboda ka zaka ci da biyu ne kafin ka tafi kana la yaghdu ya kasance baya jijjifi baya asibancin fita sallar idi sai ya ci kenan sunan ita ce ka ci kafin ka fita ɗaya kenan abin da aka fi so ka ci shine da biyu ruwa abin da Allah ta'ala ya sauwake amma dai tabbas sunna ta karantar da cewar ba a tafiya masallacin idi a ƙaramar sallah sai an ci abinci kuna ji da kyau ko domin kada mutum ya ɗauka azumi bai karewa azumin ramadan bai karewa sai an dawo sallar idi isa ga sunna a ƙaramar sallah shine a ci abinci kafin a tafi idi sunna a babbar sallah sai an dawo za a ci وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصحاه ابن حبان وعن ابن بريدة أنكر بوانا حديثي دقانا بريدة an abihi daga babansa buraida kenan radiyallahu anhuma ubangiji subhanahu wataala ya kara masa yadda ya ce. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance la ya khuruju yawmal fitri a ranar karamar sallah bai fita hatta ya tu'ama hasi ya ci abinci mu rike wannan da kyau in dai ranar karamar sallah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita masallacin idi sai ya ci abinci wala ya tu'amu baya cin abinci yawmal adha ranar babban sallah hatta yusalli har sai yayi sallar idi ya dawo sannan sai ya ci abinci wannan shi da ke ko sannan sai ya ci abinci kuma abin da yake fara ci in ya dawo shine wani abu na jikin dabban layyarsa shi yake fara ci kaga an yanka da an yanka akan lokaci ɗaya kenan sannan kuma an fiɗe akan lokaci mu lura da kyau waɗannan salloli da ake magana ƙaramar sallah da babbar sallah ƙaramar sallah ubangiji subhanahu ta'ala, ya shar'anta ta ne domin ta zama ita ce ƙarshen azumi gaba ɗaya khatima ta azumi sai aka rufe ta da sallah da kabarbari ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa faman shahida kuma shahara falisuhu wa man kana kuma maridan au ala safarin fa min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ku lura da kyau mara lafiya man kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya no kenan biyu abin nan fa'iddatun min ayyamin ukhra ya rama waɗannan kwanakin a waɗansu kwanuka na daban yuridu Allah bi kuma yusra Allah sauki yake ta ku da shi wala yuridu bi kuma usra baya nufin tsanani da ku ya ce ku rama ne walitukmilul iddata domin kuma ku cika lissafi yadda waɗannan suke 29 kuma ku yi 29 sai da inda ba ku rama ba da ya zama kun yi 27 kenan in biyu kuka sha ko kuma kun yi 20 da kaza Kuma ba ku yi gwargwadon wanda kuka sha sai aka ce walitukmilul iddata kuma ku cika lissafi wani Allah kuma ku yi wa Allah kabar bari ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala la'allah kuma ta'ala Allah kuma tashkurun domin wannan zai sa ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar idin nan karamar sallah da babbar sallah a kanta ne fa ba wai gwamnatin karamar hukuma ko ta jiha ba wannan tarayya take ba da hutu su kuma da guda ake ba da hutu saboda sallar nan a ita ne ka baiwa ma'aikatanka da suke aiki tare da kai a shago hutun sallah duk da ake sallah take zuwa cikin damina amma saboda sallan nan ne aka ɗage zuwa gona ina fata mun gane wannan da kyau to a kan mai mutum zai makara zuwa sallar wani ya yi mata ɗinki ɗaya wani ya mata ɗinki biyu ya sai mata hula ya sai mata agogo ya sai mata takalmi amma kuma ya makara saboda Allah ya kamata mutum iwa kan shi faɗa tun da har ka san dai kai ba liman bane da za a jira ka kai ba liman bane da za a jira ka mun karanta a bara da ibn musayyib daga masallacin eh, sallar asuba yake wucewa masallacin idi daga masallacin sallar asuba yake wucewa masallacin idi wani ya riga ya ɗabi'antu yadda yake zuwa kowace sallah tintintin haka ita ma yake zuwanta tintintin saboda haka wai yanzu ka same shi bai ya yi sallar idi ta shekara uku kaga guda nawa kenan guda shida wai ya sami kabbara ya riga liman zuwa da minti uku ko minti hudu ba karama aiki ba ne ya kuma ci iwa kan shi faɗa mana in fa ya rasa karamar sallar nan to babu mamaki ne kuma ya rasa babbar sallah ba shi kenan shekara gaba ɗaya bai sallar idi ba ina fata mun fahimci wannan da ke saura ka mutane su kiyaye mutum ya kiyaye duk ɗinkin da ibe ji sallah da shi ba bai to kuma me kenan aka yi shi saboda ka mutum ya kiyaye sosai da sosai ya yi kokari ya yi kokari ya tashi tsaye ya ga ya samu halartar masallacin idi akan lokaci shi da ya san ba liman bane da za a jira shi saboda ka sai ya tafi da wuri a ranar bayan sallar asuba me aikinsa bayan ya idar da sallar asuba in bai zo masallacin asuba da wanka ba yana koma gida sai wanka ina fata mun gano wannan da kyau da ya yi wankan shi sai ya sa kayan shi yana sa kayan shi ya kama hanya in ba a gama abinci ba ko da lifton ne da abin nan ya ji sha ya tabbatar da cewar ya aji ya ci dabinan shi ya sha lifton ɗinsa don jefa madarar shi a ciki shi kenan ya zama da tabbas ka aje ka yi buɗe baki an an dawo masallaci shi kenan amma ya zama na kullum mutum a guji yake zuwa ya rasa raka a ɗaya bara bara wancan ya rasa kabarbari bara ya yi kaza bara ya yi kaza to shi kenan zai fara cika salloli na sallar idi saboda haka a kiyaye sosai da sosai وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى wani ummi atiyya an karba wani hadisi daga ummi atiyya Allah ta'ala ya kara mata yadda qalat tace ummi ummu atiyya ɗaya ce daga cikin mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace umirna an mu idan sahabi ya ce an umarce mu yana dafa wanda ya umarce shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ce an umarce mu ma'aikin Allah ya umarce mu an nukhrijal awaiqa an nukhrijal awatika ko alhamza a eh, ta'un ce ko an a awatika mu fitar da yan mata yan mata waɗanda suka balaga da wanda suke duk da balaga yan mata wanda su ya daga an umarce mu mu fitar da su ɗaya kenan wal hayyada da mata masu al'ada fil ne duk mu fitar da su zuwa masallacin idi da yan mata da mata ma da waɗanda suke cikin al'ada duk an lokacin idi yayi duk a fita gaba ɗaya yashhadana alkhaira za su halarci alheri Allahu akbar yashhadana alkhaira domin su halarci alherai da masu tarin yawa wa da'awatal musulmin da addu'o'in al'umma musulmi ko da kiran al'umma musulmi duk su fita wa ya'tazilu al-hayyadul amma su masu al'ada sai su nisanci wurin da za a yi sallah sai su nisanci wurin da za a yi sallah shi ne muhammad bin salul uthman yake cewa mace mai al'ada ba ta shiga masallaci domin masallacin idi a daidai lokacin da za a yi sallar idi yana amsa sunan masallaci akan haka aka ce mata masu al'ada su nisanci wurin ina ga masallaci da aka gina shi domin sallah ma kai tsaye aslan ina fatan kun fahimci magana ta shi idan aka zo sallar idi to mata masu al'ada sai su koma gefe ina son mu lura da kyau ba abun kunya ba ne don ta ware domin duk wurin mata ne duk wurin mata ne su isu ne mata kuma ba abun kunya ba ne mace ta ga mace cewar tana al'ada ina fata mun fahimci wannan da kyau jahilci ne sai ga mace tana cikin ta zo masallaci idi ta zauna ba ce sallah ba kuma tana zaune akan sahu kaga tana ta wahalar da mata masu kula da sahu wannan baya cikin karantarwa ta musulunci kenan in za a fita masallaci idi ana fita ne kwai da kwarkwata don inda aka ce a fita da mata to kai kasan ƙananan yara suna kan gaba ina fata mun gane wannan da ke ko saboda ka ana fita ne kwai da kwarkwata mutum zai iya daidaitawa saboda masu mugun hali wannan ya fita don kada wani kuma ya ketara wa mutum gida wannan ya yi waɗannan suka je wannan sallah waɗannan su je wannan sallah alhamdulillah ana fita masallacin idi da mata da su tsarki da marasa tsarki duk a fita a cika wuri sosai da sosai wani bin umara radiyallahu anhuma qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin wa umaru yusallawna al'idai ne qabala al abdullahi ibn umar yake cewa ma'aiki allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance hakan nan sayyidina abubakar da sayyidina umar duk sun kasance suna sallatar idi ne guda biyu qabal al khutuba kafin ai huduba kafin ai huduba suke sallar idi ba kamar juma'a ba ita juma'a sai an yi huduba ake sallatar juma'ar to amma idi sai an yi idin ake yin hudubar sai an yi sallar ake yin huduba amma juma'a sai an yi huduba ake sallar muttafaqun alaihi wani hadithi bukhari da muslim suka rawaito shi kenan sunna a sallar idi ita ce a yi sallah sannan sai a yi hudu ba ina fata mun gano wannan da kyau wa anhu radiyallahu anhu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama salla yawm al-eid rak'atayn lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma hadisi daga abdullahi ibn abbasin Allah ta'ala ya kara musu yadda ya ce. lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salla yawmal idi rak'atain yayi salla ne a ranar idi sallar raka'a biyu karama salla ce raka'a biyu babbar salla ce raka'a biyu lam yusalli qablahuma bai yi wata salla ba kafin waɗannan raka'a biyun wala da ba'dahuma hakan nan bayan su bai wata sallah ba an kharajahu sab'a ina fata mun gane ai kaga azhar ana yin nafila kafin ita kuma ana yin nafila bayan ita kuna ji da ke ku, to amma ita ah, asuba ana yin nafila kafin ita ba a yin nafila bayan ita ita sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa kabbara'i bai yi nafila ba kafin sallar idi din hakan nan bai yi nafila ba bayan sallar idi din saboda haka kenan idan ka je masallacin idi kana zuwa zama za ka yi kana zuwa zama za ka yi ba za ka tsaya ka yi raka a biyu sannan ka zauna ba ina fatan kun bai ce ni da kyau kuma in an da sallar idi ba za ka miƙe kawo nafila raka a biyu ba a nan masallacin idi saboda kana zuwa sai ka samu wuri ka zauna kuma mutum ya je da wuri in ya je da wuri kaga zai samu gaba gaba inda za a yi magana yana jiran dau dan ka san wani sai je da wuri ko sallar juma'a ce sai je da wuri kuma ya samu gindin bishiya ya zauna ko masallacin ma ba zai shiga ba wa anhu radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وعنه أنكر بأن حديث عبد الله بن عباس Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama sallar ida lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallaci sallar idi bila azanin ba tare da kiran sallah ba ba a yi ma idin kiran sallah ba wala iqama hakan nan kuma ba a tada iqama ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau hakan nan ba a tada iqama ba kenan liman yana daidaituwa akan sahu sai ya kabbara Allahu akbar waɗanda suka halarci sallolin idin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke ba mu labarin abin da ya faru a masallacin idin dalla dalla filla filla ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuna ji da ko ba wanda ya ruwaito mana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallacin idi ya samu abubakar yana nasiha babu shi yana cikin bidiyoyi da masu da'awar sunna suka samu kansu a ciki ƙa'ida ta sunna shine mutum yana zuwa masallacin idi ya zauna babu wata nasiha ko wani wa'azi ko wata faɗakarwa da ake yi kafin liman ya zo sunna ita ce mutum in ya je ya zauna ina fata mun fahimci wannan da kyau in ana yi dole ne a yi magana a kai domin a tantance tsakanin zare da abawa muna ta karanta waɗannan baka taɓa jin an roito cewar abubakar yana yi lokacin da abubakar yake liman ya zo ya samu umar yana nasiha ko kuma umar ya samu uthman ko uthman ko dai da sauransu ko lokacin da uthman zai fito ya zo ya samu ali ibn abi talibin yana nasiha kafin a zo duk ba haka yake ba sannan kuma kar manta duk inda bid'a take kawo da sunna take yi mun sha ta wannan da kyau sau da yawa za ka ga ana nasihar kuma liman ya zo ya jira sai an gama wanda ke sunna liman yana zuwa zai hau mun bari ne kama ba da sallah Allah salamata wal afiya tsoraka gaskiya kuskure ne a ce ana yin ana yin waɗannan abubuwan a masallacin idi abin da aka karanta shine kowa ya je sallar idi ya zauna وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه بإسناد حسن wani abi sa'id al-khudri an karba wani hadisi daga abu sa'id al Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance lahi yusalli qabla al-eid shay'a kafin sallar idi a masallacin idi baya kowace sallah in dai kafin sallar idi ne baya sallatar kowace sallah amma fa ja raja ila manzilihi idan ya koma gida sallah a ne sai ya raka a biyu ina fata mun gano wannan da kyau kenan yana cikin karantawa da zarar mutum ya dawo daga sallar idi to sai ya huce ya ce ya yi sallah a biyu wanda ke kuma za ga hankalin mutane duk ya ɗauku zuwa ga abinci to kada mutum ya manta da wannan hatta mata da ba su samu zuwa masallacin idi ba waɗanda ba su samu zuwa masallacin idi ba su ma haka za su yi sallar idi ɗin kamar yadda maza suka yi ba kuma jam'i ba kowace sai ta sallah ɗakin ta a biyu da suka barbari da ake shi kenan ta yi sallata wa anhu qal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه gaskiya <clears throat> aiki ne tukuru aiki ne tukuru a kanmu wurin daidaita al'amuranmu su yi daidai da irin na zamanin sahabbai <clears throat> akwai gaggawa a tare da mu sosai da sosai gaggawa a ilimi gaggawa a sauri gaggawa a kaza gaggawa a kaza gaggawa a kaza gaggawa a komai shine wa an hukar ah, abu sa'id ya ce yace na biyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya khuruju yawmal fitri yana fita zuwa idin karamar sallah ne wal adha da idin babbar sallah ilal musalla yana zuwa filin idi yana zuwa filin idi shine al musalla wurin da aka ware domin a sallar idi wa awwalu shay'in yabda'u bihi salah farkon abin da manzo Allah sallallahu yake farawa da shi shine sallah yana zuwa abu na farko da zai fara shine sallah ɗaya kenan sannan in ya idar da sallah sun mayan sharifu sannan sai ya juyo fa ya ƙomu muƙabilan nas sai ya tsaya yana fuskantar mutane sai ya tsaya yana fuskantar mutane wannan su ala mutane kowa na kan sahunsa lura da kyau isa na ce mana da gaggawa mutane kowa yana kan sahunsa ba wanda za a ga miki inda kowa zai zauna a kan sahunsa yadda ake sa loud speakers ake sa speaker kowa zai ji inda yake amma sai ga wani har ya tashi ya wuce wani kuma ya matso gaba wani ya tashi tsaye to kuma ga an zo gaban ka an tashi tsaye kai za ka so ka ai kana son ka kalli mai za ka zo da wuri ko wallahi alam kaga kuma sai ka tashi sai a ta masallaci inda amma inda a ce liman in ya idar da sallah ya juyo yana tsaye kowa zai zauna a sahunsa to kowa zai ga abin da yake faruwa kuma kowa zai ji abin da ake faɗa faya izhum sai musu wa'azi ya wa'azantar da su wa ya amurhum ya umarce su da abin da za su yi muttafaqun alai wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kenan kaga ana yin huduba ɗaya kenan sannan hudubar a tsaye ake yi nan da ya ce faya sai ya tsaya hudubar a tsaye ake yi ba kujera za a ajiyewa liman ya zauna yana huduba ba ina fata mun gano wannan da kyau hudubar a tsaye ake yin ta wa an amr bin shu'aib an abi an jaddihi radiyallahu anhum annahu qala قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما في والقراءة بعدهما كلتهما رواه أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا an karɓo wani hadisi daga amur ɗan shu'aib daga babansa daga kakansa allah ta'ala ya ƙara musu yadda ya ce annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a takbiru fil kabar bari da ake yi a sallar idi ta ƙaramar sallah saba'un Fil'ula ula kabarbari ne bakwai a raka a farko hadda kabbar harama kuna ji da ke ko idan ka tsaya tsaye ka ce allahu akbar kabbara ka shiga sallah kenan to bayan ita sai ya kawo kabarbari kuma guda shida wa hamsin fil ukhra kuma kabarbari bakwai a raka a ƙarshe lura sai aka ce fil ukhra a raka a ƙarshe Nan kada a ce maka fi saniya ka yi tsammanin akwai salisa sai ka ce fil ukhra a rak'ar karshe kabarbari biyar ake yi za ka yi kabarbari biyar ne bayan ka yi ɗaya ta tasowa dama za ka taso da kabbara bayan ka taso da kabbara kana tsaye sai ka yi kabarbari biyar kaga in ka hada da wacce ka taso da ita yi nau kenan shida wal qira'atu ba'dahuma sai kuma karatu bayan su karatun sallah kenan bayan kabarbarin kiltahi ma a duka rako'in guda biyu ana yin karatun sallah wanda ya haɗa fatiya da kuma sura ina fata mun gane wannan da kyau ya haɗa fatiya da kuma sura da ka zo sai ka zo ka samu liman yana kabbara ta hudu a raka a farko kuma an ce raka a kabbara bakwai za a yi sai ka same shi yana kabbara ta hudu da ya ce allahu akbar ta biyar ya yi kai ma kuma ita kai shi yana ta biyar kai kana ta ɗaya ya ce allahu akbar ta shida kai kuma kana ta nawa biyu ya ce allahu akbar ta bakwai kai kana ta uku mai abin yi da ya fara karatu sai ka ciko su allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai mutum ya ciko su ya ciko kabarbarin da suka wuce shi وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت أخرجه مسلم ابن حجر كينا ina son mu da yake jeranto hadisan daidai wa daida ya ce kabarbari ya kawo hadisan kabarbari a sallah da ya kawo su kuma sai kawo hadisa aka ce ba'a da huma sai kuma karatun sallah bayan kabarbarin sai kuma ya kawo hadisi na gaba na karatun sallah din yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara fil fitri yana karantawa idin karamar sallah wal adha da idin babbar sallah bi qaf da qaf bayan fatiha kenan qaf a raka'a farko waqtarabat da kuma iktarabat qamar a raka'a ta biyu a raka'a farko ya karanta qaf a raka'a ta biyu ya karanta iktarabat as-sa'atu wan shaqqa al-qamar annabi sallallahu alaihi sallama yana yawan karanta waɗannan wanda yake yanzu watakila sai ka idi sai ka manta ma a wani idi kaje da kaje an karanta waɗannan abubuwa da wani lokacin kuma yana karanta sabbih isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithu al-ghashiya وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق an karɓo wani hadisi daga jabir ɗan abdullah allah ta'ala ya ƙara mashi yadda yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kana yawmul idi idan ranar idi ta kasance to fa khalafa tariq yana saba hanya hanyar da ita fi da ita ya tafi a ita ba ita yake dawa ba shine khalafa tariq in ya tafi a wannan hanyar eh yana saba hanya in ya tafi a wannan to in zai dawo ba ita yake dawowa ba rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wali abi daud an ibn umara nahwa haka nan kuma akwai riwaya daga abu daud daga abdullahi ibn umara kwatankwacin irin wannan hadisi din na cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya je masallacin idi in zai dawo to yana saba hanya وعن ana رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أنكر بونا حديثي لك أنس ابن مالك الله يقال مشي الدايتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما يكين الله سيرا دا أمين الله استبت أغريشي يا إسو برن مدينة sai ya zo ya same su walahum yaumani suna da ranaku biyu a shekara yal abu na fihima da suke wasanni a ciki suna da bukukuwan shekara da suke yi na gargajiyar su ko na addininsu faƙal sai ma'aikin allah ya ce kada abdala kuma allahu ma khairan minhuma tabbas zahir ubangiji subhanahu wata'ala ya canza muku da waɗansu kwanakin biyu da suka fi waɗannan alkhairi suke da alkhairi don waɗannan ba su da alkhairi duk gargajiya ya ba ta da alkhairi ya yi Allahu idin farko shi ne idin babbar sallah wa yawon alfitri da kuma idin karamar sallah ke zan waɗannan idi guda biyu su ne idin da ake da su a musulunci karamar sallah da babbar sallah amma wani abu da ake kiran shi wai idil maulud wannan kuskure ne babu shi kwata-kwata a musulunci وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه وعن علي رضي الله عنه قال أنكر بودا حديثي دقى علي ابن أبي طالب Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce mina sunna yana daga cikin karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ya kharuja ila al-idi mashiyan shine mai fita masallacin idi mutum ya fita da ƙafa. ya fita a ƙafa, ba a kan abin hawa ba ya fita mashiyan a ƙafa. gwargwadon abin da yana zuwa lokacin idi lokaci ya yi shi ne saboda haka kada mu sha'afa idin nan mutum ya fita shi da wuri ya je da wuri ya samu wuri ya zauna ya san ba jiran shi ake yi ba domin ba shi ne liman ba liman ma abin da ya sa yake ɗaga ƙafa domin shi ne kat yana zuwa sai ta da sallah yana zuwa sai ta da sallah kada ka ji an ce an sanar da cewar za a yi sallar idi karfe tara kai kuma ka ce sai tara saura goma ko saura kwata za ka je ina fata mun gane wannan da kyau balle ma ai karfe tara ma ya ja ciki an dai fara samun canji alhamdulillah na janyo shi amma za ga wuraren da ake sallar idi ana yi ne da zarar rana ta fito zarar rana ta fito ta daga shi ka ga an yi da sallar idi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنهم أصابهم مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد an karbi hadisi daga abu huraira allah ta'ala ya kara mashi yadda annahum lalle su su abu huraira waɗanda suke sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam asabahum matarun fi ruwan sama ya same su a ranar idi an yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ranar idi tofa fasalla bihimun nabiyu sallallahu alaihi wasallama salatul idi fil masjid sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama yi musu sallar idi a masallaci kun ga karatu shine maganin komai sai alaihi wasallama yi sallar idi a masallaci in kun lura muna ta karanta ilal musalla masallacin idi masallacin idi masallacin idi kuma ba rufe ne da shi ba kisa za ku da an ce idan sallar idi ta zo in kuma an yi ruwa to za a yi a masallaci ina fatan mun gano wannan da ke ko mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin raka'a kafin idi ko bayan idi kun lura da ke ko yanzu in an sa sallar idi a masallaci in ka je ya za ka yi kun lura da ke ko yan eh, tunda a masallaci ake kai raka'a biyu kafin ka zauna ba wai kayi raka'a biyu idi ba ne ba wai kayi raka'a biyu ne da ake yi kafin idi ba a'a ba su kai ba domin asali ba a yin raka'a biyu kafin sallar idi kai kayi ne domin masallaci rako da ake idan an shiga masallaci domin ƙa'idar duk wanda ya shiga masallaci kafin ya fara wani abu da ya kai shi zai sallah raka'a biyu kamar mutumin da ya shiga makka da zimman zai yi wani abu kafin yi wannan abin zai je yi dawafi a ka'aba zai je shiga umara da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya amfana da mu ya sa mun yi ibadunmu karbabbu kuma allah ta'ala ya karɓa mana ya maimaita mana ya sa mu gana baɗin baɗaɗa allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda yake yantawa a wannan wata mai tarin albarka allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu da muka gabatar da kuma ake gabatarwa Allah ta'ala ya karba mana Allah ta'ala ya karba mana kuma ya yanta mana waɗanda muka rasa ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya sanya aljanna ta zama koma a gare su idan kuma ta mu ta zo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين